Cikin yankunan noma idan kuna son neman ciyawa ko haki akwai dokoki kamar yayar haki ba za a yin shi ba kara zube akwai na dabbobinku da ke cikin ƙauye ko kuma ku ɗauke shi a matsayin ayyukan kasuwanci duka abubuwan biyu suna da mafitar su kuna yar nema domin ku da ke cikin gida ku sanar kai tsaye da ofishin magajin gari domin ku gaya musu cewa kuna buƙatar haki magajin gari sai ya kira ga shugabannin kwamitin kula da filaye sektaran kwamitin sai ya ce to ga waɗannan mutane suna buƙatar ciyawa ina za su je su yayo ta ba a ko ina ba za su je su mutane na kwamitin filaye sun san komai domin fidda ciyawa inda za su je ga wani wuri da za su yayar hakkin ba ƙauye ba ne ko kuma kusa da rugga ko wani abu haka kun ga yadda abin ya kamata ya gudana. kamar a ce wanda yake da dabbobi a gida idan yana buƙatar ciyawa shi ma sai ya je neman izini a ma'aikatar magajin gari ko kawai tafiya zai ya ɗebo ya dawo. Dole abin da aka faɗi cikin dokoki sai kun je ofishin magajin gari ku gaya musu matsalar ku game da manyan dabbobi lodan kura ne ba na manyan motoci ba ne kura shanu ce kuna iya ku je yau ku nema a ofishin magajin gari kuna iya biyan dala ɗari ko jikka sannan su ba ku wata takardar izini domin ku je ku ɗauka idan ku ƙare kuna iya sake komawa. Wani amfani ne ake yi da kuɗin nan da ma'aikatar magashin gari ke karɓa? Kuɗin ba a sa su cikin wani abu sai dai kawai cikin gyaran muhalli domin kafa wuraren kariyar wutar daji ko wasu abubuwa. A'a ba a cewa za a karɓar wasu mutane ko za a biya albashi. A'a ko da kuɗin suna da yawa kawai za a sanya su ne a cikin harkar muhalli wato cikin ayyukan kariyar muhalli wuraren kariyar wutar daji shuka itace da kuma sassaban zamani kuma za ku iya aikin wadda kai yaki da wutar daji cikin wannan tsari ne za ku iya sa kuɗi din ba a ko'ina ba. To idan aka yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ta wata hanya kamar ta amfanin al'umma ko kuma na amfanin gundumar me hakan ke nufi? Idan kuka sanya kuɗin wani wuri kuɗin ba su da yawa amma ya zama wani rubda ciki da kuɗin.